Allah tambayan ku na cewa me yasa mutanen nan kullum ba sa faɗin alkhairin shehu radiyallahu anhu sai sin haka ai abin da ke faruwa fa ainur rida an kulli su in kalilatun walakin na aina sufi tubdil masawiya ah, wai idan mutum yana kallon ka da idan yarda da soyayya to sai ya zamana ah, idan shi baya gano ma laifinka ko kayi amma wanda yake kallon ka da idan kiyayya da fushi mm-hmm. shi kuma kullun laifinka kaɗai yake nema so da haka waɗannan mutanen ta'assubanci ne yake damun su muna roƙo da za su kwantar da hankali su kalli shehu radiyallahu da idan insafi za su ga wancan shehu ibrahim din bane da ake gaya musu ana zagi a'a shi shehu ibrahim radiyallahu anhu kuma ya kamata mu sani ya kasu kashi uku eh ya kasu kashi uku ɗaya ne na gaskiya biyun dubba na gaskiya bane khayal ne mm. Shehu Ibrahim na farko na gaskiyar shine wali. salihin bawan Allah na farko mutum bawan Allah waliyi mai tsoron Allah mai riko da sunnar manzo Allah wannan shine Shehu Ibrahim namu Shehu Ibrahim namu Shehu Ibrahim namu waliyi ne masoyin Allah masoyin manzan Allah bawan Allah mai riko da sunnar Annabi Muhammadu wannan shine Shehu Ibrahim namu kuma shine Shehu Ibrahim din na gaskiya guda biyun daban kuma su khayal ne na farko shine wani Shehu Ibrahim wani abin bautan wasu mutane wanda suka aje shi a matsayin Allah suke bauta mai suna roƙon shi wannan shebrahim din khayal ne tunda su sun ce nasu shebrahim din shi ba a haife shi ba kaga mu mun san namu sunan baban shi Abdullahi sunan mahaifin shi sai da Aisha sannan sun ce bai haifa ba mu mun san namu yana da yaya ga sunan muna tare da su ko yaushe kaga duk wanda ya ce maka akwai wani shi wanda ba a haife shi ba bai haifa ba ka san ba namu wancan na kaula yake faɗa ba wani shi Ibrahim ne na khayali yake magana ɗaya kenan shehu ibrahim na biyu na khayal wanda shi ma babu shi wani shehu ibrahim ne ake faɗa wanda ya tara mutane ya koya musu fasikanci ya koya musu saban Allah duk wanda suka yi wani laifi sai a liƙa masa a ce shi ya sanya su shi ma wannan shehu ibrahim din wato na yan izala kenan shehu ibrahim din yan izala kenan to shi ma ba na gaskiya bane babu shi khayal ne amma in shehu ibrahim ake nema ka cire idan wancan ka cire idan wancan makiyan ka kalli shehu ibrahim kana neman shehu ibrahim na gaske zaka iske shehu ibrahim guda ɗaya ne shi ku an haife shi ya haifa sannan mm. bawan Allah ne ba fasiki bane waliyin Allah ne ba mai koya mutane sako bane mai riko da sunnar manzo Allah ne ba dan bid'a bane wannan shine Shehu Ibrahim na gaske amma wancan Shehu Ibrahim din khayal ne nasu ne wanda suka ce shi bai haifa ba haife shi ba wannan ba Shehu mm. Ibrahim bane eh ba na gasken bane sai kuma wani Shehu Ibrahim wanda ya tara mutane ya koya musu bid'a ya koya musu shirka shi ma ba na gasken bane saboda haka Shehu Ibrahim uku ne ɗaya ne kaɗai na gaske sauran biyun duka na boge ne babu su khayal ne sawarawa ne ake yi saboda haka wannan kenan